Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ah, taho ƙarshe farkon sama bata soma ba wa ya faɗa daidai harshen sa bai taba aibu ba wa Allah ya faɗa ya bashi ga masa geji ba wa ya kudu bauta tun ba a dodo hukunci ba ya wuce sakamako tun komai ba a faɗa ba ya fi kowa tafiya bai taɓa tsallake rami ba shi irin sa biyu ban taɓa jin sa da hamma ba mabuɗin taskoki bai yi kama da talauci ba mai kyauta da can ne da yanzu bai taɓa fada ba wa ya kira aljan da isa bai taɓa raki ba wa ya kira komai ya bi shi bai taɓa zagi ba wa ya fi kyauta hu da kyansa bai taɓa muni ba duba shi kamar kallo sa bai taɓa kwansa ba wasajiyar kifa Allah ya ce ba shi ne ba wanda ya kwana su ba za bai yi halarci ba wanda yake tare masansa bai yi fitilci ba wanda yake ƙuya, a sansa bai yi dabara ba wanda yake ta'ahu a sansa bai hau nahi ba ko kuma kuka ya kai kamar sa ban ga Allah ba kamar sa ce babu tun babun ba a furta ba kamar sa wajen Allah ba zai yi ba zai tsara ba irinsa guda ɗaya ne da ba sani ban yi duba wa ya taho ya tafi